Ƙungiyoyin matasa a Abuja sun musanta labarin da kakakin 'yan sandan farin kaya ta cikin gida Marilyn Oga ta bayar, inda suke cewa sumame da jami'an tsaro suka kai wani gida da ke daura da gidajen 'yan majalisu a Afon Abuja ya yi sanadiyar rasa rayukan waɗansu matasa tara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar ta ahalis sunna lida a watarwar jihad ne ko kuma Boko Haram a takaice. Matasan wanda shugabansu Abdullahi Abdulmajid ya wakilta ya zanta da ni a asibitin a Sokoro. Mu abin da muke gani ya kamata a ce jami'an tsaro sun yi. Mutanen na ya kamata a ce an kama su. A kama su a yi bincike yanayin yadda ya kamata. A ware wadda suke da laifi. Wanda yake kuma ba su da laifi a sake su. Amma a ce an shiga irin wannan ginin nan sakandare aka buɗe ma matasa wuta. Saboda ba su da gidaje. Rai ne fa na dan Adam. Ko da bai da gida. Ai bai zama dabba ba. sai kuma ibrahim shehu ɗaya cikin shugabannin kungiyar 'yan keke na pep wanda ya bada shaida kamar haka gwamnati ta daɗe tana bamu wahala saboda 'yan keke ko da washe rashin aiki dukan fa akwai masu digiri akwai masu nce akwai masu diploma akwai wanda suke da 'ya'ya goma akwai wanda suke da mata biyu rashin aikin yi ne sa muke muke zo na muna aikin keke amma da muna da abin yi ba za mu zo ba amma tun wancan shekarar su ce minista ne ce a kama mu minista ya ce a arrestin namu an hana mu shiga ina an hana mu shiga ina a kama dan keke a shi dubu ashirin nashi dubu talatin yana kallon BIOS na aikin kenan ko da yaushe shine yau gashi abin ya zo karke ana ta karkashe mu yan majalisar tarayya uku ne suka zo ɗiban gawarwakin 'ya'yan mazaɓinsu da farko sanata sahabi ya'u daga jihar zamfara abin da ke afkuwa a wannan wuri ko a wannan asibiti wanda ya zama sanadin da na zo nan abin ba kyau kuma wata manuniya ce wadda ƙasar nan ya kamata da gaugawa duk wanda yake da wani alhaki na tsaron ƙasar nan ya tashi tsaye domin a ceto ƙasar nan daga inda ta nufa domin irin waɗannan masifu ba za su taɓa yiwuwa a basu suna tafiya irin yadda suke afkuwa ba a je a samu mutane mutum da daddare ya kwanta yana bacci a ce wanda ya kamata ya tsare mutuncinsa ya tsare rayuwarsa ya tsare dukiyarsa shine zai so ya kai masa farmaki da sunan wani abu wanda ba shi ba ka je ka halaka mutane ka kashe su cikin kaki na hukuma sannan ka ce masu wai boko haram wani irin boko haram mutumin da ke da sana'a yana da shaidun cewa shi yana da sana'a mutanen nan yawancinsu da aka kashe duk suna da identity card union ɗinsu na nan a abuja shugabanni ma'aikatansu shugabannin union ɗinsu sun zo sun gansu sun ga halin da su suke ciki kuma mutanen nan da identity card yanzu haka zamu baki identity card na ɗaya daga cikin su ke dauki foto domin ki nuna ma duniya abin da yake aukuwa ka nemi mutumin da ke ta safe ya tashi ya tura baro ya je neman abinci ka kira shi boko haram ka tashi mutumin da zai tuka keke na fef yana da identity card keke na fef yake ka kira shi boko haram a mazabarka akwai wanda ka rasa anan ai kwarai kuwa ai mutane yawancin su akwai mutum ko akwai wani mutum ɗaya wanda ke mazabata wanda shi ya riga ya rasa rayuwarsa anan sannan kuma akwai mutum goma sha wani abu cikin goma sha waɗannan ɗan da ke kwance anan asibiti ina ganin akwai mutum hudu ko biyar wanda ya fito daga eh, mazaɓata wani mataki za ka ɗauka kenan matakin da zan ɗauka za mu yi dukkan haƙƙin da za mu bi za mu bi domin na farko za mu zauna da yan civil rights society a bi haƙƙin waɗannan mutane bayan Allah kuma mu za mu ɗauki wannan abu mu kashi a cikin majalisa domin waɗannan mutane mu mun tabbata muna da yaƙini ba boko haram bane sai honorable badamasi dan batta daga jihar Kano za mu diddigin cewar sai mun gane cewar me ya faru kuma su suka yi wannan abin saboda ba za mu bari ba a ƙasa kamar Najeriya a ce citizen ba shi da 'yancin ya kwanta ya tashi lafiya sai dai an zo an ce ba doka ba kotu ba odar kowa a zo mutum yana lami lafiya bai taha kayan kowa ba a zo da kibin daga a harbe shi ban samu zantawa da honorable amiru tukur na Dabu ba amma gawarwaki hudu ne ya ɗiba daga asibitin yana ƙoƙarin a kai su katsina domin iyalansu su gansu kafin a jana'izarsu, sai dai na zanta da ibrahim bature mai keke na pep ɗaya cikin waɗanda aka ji wa rauni wanda a halin yanzu yake shan magani a asibitin a sokorin. wani ban allah ne muke kwana a gidan shi kuma mai gadi shi ya saka mu a cikin kwanan gidan muna ba shi 200 naira kawai shi kenan rana sai ga wani wasu gayu haka su yan bola sai suka shigo gidan suna shigowa gidan ba ma kowa gidan su ɗaya a cikin gidan shi kenan kawai sai mai gadi ya shiga gidan yana shiga gidan sai ya tirar da an cire a yanke waya ta wayarin haka da zarto da wuka sai ya kama yaran yana dukan su sai kira wasu nan ana dukan yaran ana cikin dukan su haka sai ya ba da su wurin wani mofula ya bincike su yana ba da su sai kira mai gidan yana kiran mai gidan sai mai gidan ya zo da mota ya zo ya same shi yana samun shi ce tuma su ma sata ne aka kama ga su nan kawai mai gidan sai ce a sike su amma ya ba da sati ɗaya kowa ya kwashi kayan shi a to daren an kwana shekaran jiya aka yi magana an kwana shekaran jiya da an taya sa jiya a ta yi sai hayo kawai kowa na kwanta cikin misalin karibi na kawai su ya ga mu sa su da sojoji mu ba wani magana kawai suka je suka buɗe mana wuta suna buɗe mana wuta suka kashe mutum tara suka jikita wajen mutum goma sha biyar mutum haka mutum wajen talatin suka wuce su shugaban ma'aikatan birnin tarayya john chuku wanda ya zo asibitin tare da mukarabansa ya yi min bayani kamar haka the minister is outside the country and he has directed that we should come and make sure that the situation is under control. Those who are injured will be treated. Those who unfortunately died will assist to make sure they are taken to their where they are going to bury them and will bear all the cost. John Chukwu ya ce, Ni ne shugaban ma'aikata a nan birnin tarayya, kuma ina magana da izinin ministan birnin tarayya. Ya bani umarnin in zo in tabbatar waɗanda suka ji ciwo sun samu magani kyauta, kuma waɗanda suka rasa rayukansu za mu ɗauki nauyin su john ciku ya ce za mu yi bincike akan wannan al'amari ba za mu yi rufa-rufa ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya